Dr. Abdullahi Muhammad ya bayyana cewa a baya gwamnatin tarayya ta ware wasu filaye na musamman wato wasu hanyoyi na musamman domin kiwon Fulani. Ta yadda a halin yanzu da yawa daga cikin masu kuɗi sun saya sun katange. Ya bayyana dole ne gwamnati ta tadar da wani hanya na musamman domin kawo ƙarƙin rigimin da ke faruwa. A shekarun bayan in ba manta ba za ku ga cewa makiyayan nan suna da wurare da suke zuwa da dabbobin su sha ruwa su samu ciyawa su rayu dabbobin su rayu sai aka zo jama'an al'ummar najeriya a shekarun baya duk ba su fi miliyan 20 zuwa 30 ba yau muna da jama'a sama da miliyan 180 a nasa bangaren injiniya aa sule a lokacin da yake zantawa da manema labarai game da abin da ya shafi rikicin da ke faruwa a jihar nasarawa ya bayyana cewa kamar filin da dangote shuga kamfani ta mallaka a garin tunga karamar hukumar awai ya ce hekta ne kusan dubu sittin ka ta dama fulani hanyoyin kiwon su a cikin wannan filin da wannan dalili ya ce haka ake yi a sauran jihohi ya yi kira ga gwamnatin tarayya tare da gwamnatin jihohin ƙasar nan da dole ne cewa a nemo hanyoyin da za a zauna tare kuma zama na lafiya So that's the showcase we want to do and we hope that other states will also copy to understand that the essence of living together is a must. a nasa bangaren sanato dan so dangi ya bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari tare da gwamnatin jihar nasarawa suna kokarin kawo karken rigingimun da ke faruwa tsakanin fulani makiyaya da manoma da wannan dalili ya bayyana cewa shi yasa ma shugaban kasa muhammadu buhari a ziyarar da ya kawo jihar nasarawa ya yi bayanin cewa duk wani dan ta'adda da aka ganshi da makami ba yake da damar rike wannan makamin ba ƙasa a kama shi a hukunta shi daga jihar nasarawa ibrahim ke